إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا رجعونا مشكلة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بعد ci gaba da karatu a wannan littafi na kulurin na dr mustapha murad babban malami a kuliyar da'awa a jami'atul azhar a ku sake rage shi a wani kamar karatuttuka 66 yau insha Allah ta'ala shi ne karatu na 67 haka ne? sai su haibu haka na ka yanuna? a muna daren lahadi daren nawa kenan daren uku ga watar zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in ta zo daidai da daren hudu ga watar takwas watar agusta meladiya shekara dubu biyu da goma sha tara a karatunmu na 60 daga 59 da muka ɗauko 60 muna cikin babin jarunta wanda a jiya karatunmu na 66 mai yi batsalatu a jinajin umu hakim bin tulhari sannan yau kuma za mu ta shuja'atun fil amri bil ma'arufi wal nahi anil munkari shuja'atun jarunta fil amri bil ma'aruf cikin umarni da kyakkyawan aiki wannahi anil munkari da kuma hani da ne da mummunan aiki a shine inda za mu tashi shuja'atun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar min al awamil allati sa'adat ala salahi بيئة السلف رضي الله عنهم الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر ما ليس من العوامل ينا تكون أيك التي ساعد الوجه تسيمك على صلاه وجنجار بيئة السلف آه زمن تكيور السلف زمن تكيور سوء ko society ɗinsu cikin abin da ya gyara musu radiyallahu anhu Allah ya tsara musu yarda akwai al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar akwai umarni da kyakkyawan aiki da kome da kuma hani da mummunan aiki wato babu abin da yake gyara mutane kamar Allah ya ce a kaza annabi ya ce ayi kaza Allah ya hana a yi kaza annabi ya hana yi kaza wannan shine babban abin da yake gyara al'umma to yanzu ana wa'azin ma yaya aka karasa ballantana kuma ce ba a yi shi ya sa ma da Allah madaukakin sarki ya fara bawa shugabannin shawara in suna son mulkinsu ya tafi daidai sai ya buɗe musu sallah da wa'azi فلا زكاة وأذن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما ألا يأيدي وناء الأمة دون وأذن كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون kuma Allah ya ce a yi haka waltakun minkun ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil sannan kuma da Allah madaukakin sarki yake yabawa wasu yake su ne ‘yan aljanna yake kawo siffofinsu a ta'ibunal abidunal hamidunar raki'unar sajiduna al'amiruna bilma'arufi wannan huna alil kari. ya siffanta su da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna a rufe windon shan mu rage kara buɗe mana wannan kuma mu samu iska yawwa wannan hona anil munkar masha Allah Allah sai irga umarni da kyakkyawa da hali da mummuna saboda haka babu abin da yake gyara mutane sai dai umarni da kyakkyawa da hali da mummuna shi yasa ma muka ga annabi Ibrahim yayi wa babansa umarni da hali in ƙala li ya abati lima abudu ma la yasma wannan tambaya ne wala ma la yasfa wala yusur wala yughni anka shay'a sai ya hadi ya abati la ta'budu shaytan sannan kuma ya ba ta umarni ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika sai ki ne fattabi'ni kaga yayi al-amru yayi an-nahyu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bawon Allah Luqman shi da abin da ya wadansa ya bunayya la tushrik billah hadin hani ba annahi anil munkar wala tusaqqir khaddaka linas ka daina yanga ba hani ba wala tamshi fil ardi maraha ka daina takama sannan kuma ga umurni aqimis salat sai da sallah wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar duk umurni ne wasbir ala ma asabaka umurni ne inna zalika min azmi shi sa umarni da kyakkyawa da hali da mummuna shi ke gyara al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu duniya tana cikin ɗimuwa ba lantarki ya gyara musu duniya ta tarbiyyantu ba ba hanya ya gyara musu ba ruwa ya samar musu ba shikara ya tura su makaranta sannan kuma da ya yi amfani da maganganun Allah da sharhansa na hadisi na su yi kaza su barkanta to wannan shi kaɗai yake gyara lokaci shi yasa wasayil ashr sune ay qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kaga hani ne Allah ta shirku sai ko ga umarni wa bil walidaini ga hani wala tagrabul fawahisha ma zahara minha so zaliku wasakum bi kaza kaza kaza wannan shi yake rige al'umma shi yake gyara al'umma kai kaza kai mai kyau kabar mummuna shine iya abin da yake gyara al'umma duk wanda zai aikata umarni ne kadai ba zai halu da hali ba ko ya halu da hali kadai ba zai aikata umarni ba addini da yi ba yanzu misali yana sallah yana azumi yana zakka yana haji sai yana zina yana luwadi yana madugo yana sata yana shata yana karta yana shirka ai babu amfani ko shirka ba kadai da yaro su to a ce duk abin da Allah ya hana ya hannu baya sata baya karta baya shata baya zina amma baya sallah baya azumi baya ka dole sai an samu al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar kuma shi ne irin abin da Allah ya gaya banu Isra'ila wa iz akhadna mithaqa bani Isra'ila ya hani la ta'buduna kar abota wani أمرني إلا الله وبالوالدين إسانا أمرنيني وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس خشنا ذو أمرنيني وإيموا صلاة وآتوا زكاة ذو أمرنيني ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مردون قاحنيكم إذا أخذنا نساقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم amma da suka yi aiki da wasu ga watsar da wasu sai Allah ta san ma antum haula'i kusa, kun ba an hana ba suna yi wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarin ba an hana ba suna yi sai me yake musu afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya annabi shu'aibu alayhi salam da aka turo shi wa mutanen Madiyana. ya yi hani sun daina rage mudu wala taba kasun nasu a shiya'u sai kuma yi umarni su cika mudun aukul kaila wal mizana bil kaga umarni da hannu annabin Allah lutu alaihi salam da ya zo wajen mutanen ya yi musu umarni ya yi musu hanya kan luwaɗi a inna kuma la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisa innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wani umarni yayi musu su yi aure mace haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid to kaga haka yanzu to idan muka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga umarnin wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in mun samu sallah mun samu zakka sura kalmar shahada wa ilahukum ilahun wahid allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum qul inna ma a'idukum wahida sana ga azumi kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu azumi الحج وأذن في الناس بالحج يعطوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما دو أمر نوضا توقعني ولا تقرب الزنا ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يصوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم وويل للمشركين ويل لكل أباك أخير ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما yaktibun saboda haka haka rayuwar yake tafiya al'amru an-nahy shefa ko da Allah yake maka yi abu akwai abu da ya hana ka kuma abu in yake yi kaza to akwai abu da ya hana ka yi kaza wa aqimus salata wa atu zakata ba aka mai sallah ba to ma sallah an hana ka magana wa qumu lillahi qanisi an hana ka ka ci a sallah ka ci a sallah wa qumu lillahi qanisi an hana ka ka yi sujada kamar yadda hankaka take cakan hatsi an hana ka ka faɗi sujada yadda raƙumi take durƙusawa a cikin umarni ba za ka samu hannu an ta yi azumi kamar kana azumin kuma an hana ka ci an hana ka sha an hana ka kusantar iyali an ce ka yi itikafi kana itikafi an hana kusantar iyali wala tu ba shi ruhun na wa'antum haki kuna zuma masal hatta umarnin an saita shi saboda haka umarni da kyakkyawa hali da mummunan su suke gyara al'umma afuwar kari zo yin sha'afa a shekaru ba mun saba kowane sallah in mun zo in an yi sallah yawa shigari muna taruwa ɗalibai a nan masallaci a nan zubar mu yi kunshi kuma ba darussan da muka koyar a shekara muna rarraba ɗalibai gurup gurup to mun yi shekaru ba mu ba insha Allah ta'ala bana akwai eh insha Allah za mu yi layya ranar Lahadi Ko ranar Litinin muna da quiz da muka saba za mu muna fara yin sa ne daga yaushe a'a mukan fara shi daga azahar akwai lokacin da matan safe muke Ko amma wannan wannan ranar litinin kenan an yi laye yawa shi gari daga azahar za mu fara a darussan da muka koyar a wannan shekarar da khulukul mu'min umdatul ahkam sahihul bukhari kuma gaba sunanu Ibn majah to a cikin su tambayoyi zai fita yadda muka saba a kowane shekara saboda haka insha Allah ta'ala bana akwai ranan litinin za ka tawo da lamba kake za samu lamba masha Allah Allah nuna mana halatta wani shaja'atihim saboda jaruntar salafus salih fil a gaskiya wani jur'atihim saboda karfin tunkara shine iya tunkarar su ala ahlil ma'asi ga masu sabo wal da masu bid'o'i to gyara al'umma magabata sai amfani da da'awa da wajen gyara al'umma don jarunta fil a faɗi gaskiya kazan gaskiyar ma a faɗe sa kasan sai an jure ah, wanda yana tunatar da ni lokacin da malam jafar ya fara cewa allah ya daidaita a kan al'arshi lokacin aƙida da ya yaɗu a borno musamman a maiduguri allah yana ko'ina shekarar da malam jafar ya ce allah ya daidaita a kan al'arshi ne jinsa da ganinsa ne ke ko'ina zafinsa baya ko'ina da ko'ina to fa da aka zo fa ɗalibai da yawa sun watse fa an gama da ya zo da sabon abu amma da ya ci gaba da karantarwa sai zai zama tafsirinsa a najeriya shine tafsirin da ya fi tara mutane ta zan faɗan gaske masu ta jure don za ka ce ɗaliban za su watsi za ka ce kaza za ka ce kaza to magabata na ƙwai don wale jur'atihim saboda ƙarfin tunkarar da suke yi ala ahalin ma'asi ga masu sabo ne sabo ya kama a kai tsaye ne a tunkare su in ya kama a yi wa'azi ne ya ji ya bari wal bida'i da tunkarar masu aikata bidi'a lam ya abahu salafus salih wajen tunkarar masu bidi'a masu aikata sabo lam ya abahu ba su damu ba kul ma ya abahu bikum rabbi laula uku ba su damu magabata na kwarai bi sadwati sultan da menene bi sadwati sultan da mamayar hukuma mamayar shugaba kai shugaba taka za ka yi gaskiya za su gaya maka zalunci su a gabanin ba eh, bisan wata sultan ma'ana da takewar jagorori wala zulma wala zulma zalimin wala zulmi zalimin don adalci kan bisadwa ko ba su damu da zalinsa azzalimi ba wala jabarutu jabbar ba su damu da cin karfi mai cin karfi ba wa kanu fi hadal haq suka kasance akan wannan cikin wannan gaskiyar ala fahmin a bisa fahimta mai zurfi wa tabbiqin da tabbakawa da kikin mai zurfi yadda tarihi zai gaya masa irin gwagwarmayar da su sha baka mamun gumi suka yi kan sunna a ƙasar nan mayan ɗalibinsa shek ismaila idris da ya yi akan wannan suna a ƙasar nan a ɗaure su a ce ba za a yi wa'azin ba a watsar aika za to yanzu an zo an wayi gari mafi yawancin manyan ƙasar nan suna suke bi ko da ka ga mutum bai damu da addini ba to ra'ayinsa na sunna ne in ka yana sallah sai ga na sunna ɗazu na ga hoton gwamnan bauchi yana limanci sallah irin na ali sunna ya yi kabbara ya rike girgi dukkan membobinsa members duka suna bayansa <laughs> hausa a samun yanzu duk wanda ka gani ko ai daɗin ana ɓoye musu in ka zo da suna sai ake sabon addini yanzu suna zuwa hajji suna zuwa umara suna zuwa ƙololuwar inda ake addini suna ga sallar su irin na ahli sunnan Najeriya ne ibadar su irin na ahli sunnan Najeriya ne to shi yasa ga kowa ya zai wai sannan ko ga tauraron dan adam kafofin yada labarai wanda suke karantar da addini musamman na ahli sunna karshe su misal irin su manara su african tv da ire-iren wayannan gidajen talabijin sun taka rawa kwarai da gaske wajen ganar da mutane addini jami'ar madina ɗalibai da suke zuwa su yi karatu a cikinta su dawo to sai ga su ma suna zuwa da ɗimbin ilimi suna yaɗa shi a ƙasan musamman wanda ya saurari karatun dr sani ya lemojiya inda yake raga-raga da wani ja'irin da yake cewa ba za a azumin su ta shawal ba sannan kuma yake cewa wai wanda zai layya batun ba zai yanke farce ba ba zai arce gashi ba sai yake wai wannan duk shirme ne zai iya yi to a nan da sassani maganganu na ilimi yake problem din shi ne wancan magana da ahmad gumi kenan ko a hallari wannan ba zai iya karantar da shi ne kyau ba to sai mutane da ya yi ta ba da fatawa ba za a yi sirta shawal ba dr sani ya ce ai mu mun ce za a yi kun zo kun ji mun ce mun janye ba za a yi ba ne ai in ba za a yi ba za mu zo mu janye muku ba wai kawai dan tara biro ya zo ya ce muku Eh, kaza a addini ana canza shi ne a halari a halari wannan ba zai karantarwa ba shi da yake kai muku sitte shawal kaza kafin shi amara har yanzu yana kan maganarsa cewa wai don za ka yi layya babu ruwanka da yanke eh, za ka iya ka yanke farce za ka yi aske ko da an shiga shawal shi ne daga nan dr amar gumi eh, shag da sani rijiyar lema tafsirinsa na je ya ebo dalilan da suke nuna haka da kuma ma ra'ayin sahabbai gaba da kaga da manya-manyan malaman malikiya da suka faɗi haka shi abin da bai gane ba su sun ce sunna ce musu habiya shi kuma sai ya ɗebo da zafi ya ce wai kazanta ne ba addini ba ne kaza ka da kaga irin wannan jami'o na addini ta taimaka sannan kuma malaman sunna na cikin gida da suka karantar da ɗalibai suka kai suna karantarwa duk ya taimaka wajen gane suna kwarai da gaske an qais bin abi hazim qala qais dan abi hazim yake lamma wuliya abubakar radiyallahu anhu ko kuna mu wannan fanka? to lokacin da aka shugabantar da sai na abubakar Allah ya kara masa yarda sa'id al-minbar shi ba zai zama sanan ba to shi kan kokowa da shi eh, sa'id al-minbar sai sai na abubakar ya hau minbari yana hawa mimbari fa hamidallah sai gode wa Allah mana yi innal alhamdulillah. to maqala sanan sai sana bakar yace da aka nada shi khalifanci sai ya kuduba yace ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya ku kuna karanta wannan ayar wa tad'unaha kuna aje eh, hadhihi al-aya wa ayar shine ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum ya wani kai imani ku ji da kanku alaiku an fusa kun ku ji da kanku la kun ba zai cutar da ku ba man balla wanda ya bata idza ta daita idan kun shirye suratul maida aya ta 105 sai na abu kare wa inna kunta bauna kuna ajiye wannan ayar ala ghairi mawadi'a a inda ba wurin zaman ta ba idan mutum ya gane shirka ana sabo ana bid'a ana kaza in sai yana wa'azi yana hana ta na ruwan ka kai kake ne ina ruwanka laifin wani yana shafan wani ne sai suka fara kokarin kashe yin wa'azi ma shi ne sai sai na baka da ta a wannan ayar ba wai yana magana hana wa'azi ba wannan ayar yana nuna la yaduru kuma balla wanda ya bata sa ba zai cutar da ku ba za ta dai in ku din kun shiryu me yake nuna kun shiryu ko ba ku aika sabatan ko kuna wa'azi kuna cewa kar'ai amma ba kai wa'azi ba ai ba ka shiryu ba sai yace wa inni sami rasulullahi yaqul ni naji annabi yana cewa inna nasu idza ra'aw munkar lalle mutane sun ga mummunar abu wa lam yughayyiruhu ba su canza shi ba aw shaka saura kiris an ya humullahu Allah ya game su bi iqabin da uquba da gare shi eh kuna ganin munkari ba ku yi wa'azi ba sai Allah ta shiro bala'i duk kowa zai dana yanzu lokacin da bugwaran suke tara tsinsu malaman da suka yi ta wa'azi a kansu a nan ga malaman suna ba ne wai da suka ce su ba su da rikici ba za su yi wa'azi su ce abin babu kyau ba da bala'i ya tashi kowa da kowa bai dana ba wani kala mutum ne ba kashe da wanda ya wa'azi a kansu an kashe wanda ma mu da muka wa'azi a kansu mun dan rabu ko ba gaba da wanda bai yi wa'azin ba ma an kashe da wanda ma yake muhammad yusuf din yana birge shi ma an kai shi wani irin kallon mutum ne bai mutu ba amma kaga wanda ya da'awa kuma an kai shi zai tafi aljanna wanda bai da'awa ba an kai shi to kaga za ku haɗu duka a wuta dan karshen da an haɗa kai da shi gaba ɗaya aka yi wa'azi da an bari amma problem din lokacin da shi nan a nan masalatan tsanmu na masjidin salatiya muna wa'azi in an taba su sai su je inda ba a taba su tunda ba ta ba sun kuma sai a ji duk ji kun da zuwa wajen su ku zo wajen mana ai mu ba za mu taba ku ba ko ba ku taba ku ba amma sun taba ku haka kai sai akwai wanda aka suka ce babu malami sai sai shi suka yi ta gudan malaman sunna ko su duka masa harsashi suka kashe shi to shi yasa manzo Allah ce idan mutane sun ga azzalimi dan ta'adda yana ta'addanci ba kama annu sa ba sai taron dangi sun danne shi ba saura kirsa Allah ya game su da azab ai lokacin muna wa'azi a abu a nan garin karka je wani gari a nan garin karka je wani gari eh ba suna taba su ba duk za a kashe su ai Menene ba faɗa ba da ka zo na masu a ka tashi kar jini ya taba ka amma yanzu da aka tashi a cikin malaman suna a nan garin ka ɗauki eh, shek ibrahim datti ka zo ka ɗauki kuma eh, kamar alhaji aka ma sun harbe shi da mutu ba allah ya sa da kwanakensa tare da na gizba ka du na taɓa zama na yi lissafi ba wai na kashe a garin na fasun kai ɗari da wa'inda za a tara yan garin nan ta wani gari a kashe su kwata-kwata sun fi ɗari nan kuma ahalin sunna ɗin kwata-kwata ba su fi musul biyu uku ba to me ya zai sauran albarkacin abita an wayar da su yanzu ko da an ce misali ran malam jafar ya tafi ta haka ran albani zar ya tafi ta haka ran bashir gwangi ya tafi ta haka eh, ran malam gwamar ya tafi ta haka allah jigansu in za ka irga su sai da kwata-kwata ba su da yawa in ka kwatanta a jihohi daban-daban da aka kashe mutum ranar da suka shiga za sun kashe rai ya kai dubu kaga kenan illar abu har da wanda lokacin da suke abin ya ɗauka abin yayi ne da abin yana burge shi saboda ka shi na abin da ya faru wani harsashin boko ne ya kashe shi wani harsashin jami'an tsaro ya kashe shi to shi yasa manzo Allah ce yan gabar na jama'a ba bangare bangare a cikin gaba ɗaya ayi wazi a ce babu sau in ba haka ba waɗanda suka yi wa'azin sai su samu ladan Allah kai ba kai ba kuma ba ka samu ladan ba kuma haka za ka tafi nawa ne wanda mutum sai ya gudu ma hawan jini sai buge shi wani gari ya mutu to wannan shi abin da sai na abubakar yake faɗa annabi ce idan mutane sun ga ana ta ta'asa ba su ko su yi wa'azi sun hana wannan ta'asar ba to idan ba ya tashi zai Allah zai hada su ai lokaci ana ganin ahalin sunna ne kadai ba ahalin sunna ba a iya wa'azobi na dare lokacin sai ba ma ahalin sunna ba wanda zai zo na yi zikiri ma ai ba ya yi ha zama wajen kallon bol ma shi ma babu ko ina ne a yi <laughs> eh gwada sallah masallacin ma ana yi a yi sai dai ka ce ba za ta cika ba amma ana yi za kira su ba yi za a yi ka za a yi ya eh? yawa kaga kamar da masu yin sha'i ba yi su kaga har masu yin shaigen masu ma ba a yin shaigen kuma ko za a ja kira ds kuma da wasu ko za a je gidan giya saboda kawai a fita a yaƙi barna shi ne kawai da tuntuni a lokacin an haɗa kai sanin ku aka ba jami'an tsaro haɗin kai ba da an wuce nan ba wannan hadisi cewa in mutane sun ga azzalimi ba su taru sun hana ba Allah zai gane su da uquba Abu Dawud ya kawo sunan lambar hadisi 4338 Turmuzi ya kawo Ibn Majah ya kawo Ahmad ya kawo Albani ya inganta cikin silsilatul sahiha lambar hadisi 1564 har ran da muke mukabala da shekau wasu da suna ahli sunna ne amma ba bangare ɗaya rawa suke yi cewa wani yana mukabala da shekau za a kure shi to amma daga baya ai shekau dai ya fita kan kowa ko kuma Allah ya taimake mu ba a ƙure mu ba abu daga a taru kawai a hana barna shi ne magana babu wani ɓangaren shi kawai a tsaya wannan barna ne a hana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قعد ابو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بكر يظن اكن منبر النبي yau ma summiya khalifa nan da aka ambace shi da khalifa da rasul halifan manzo Allah fa hamidallahu wa azna alayhi gode wa Allah ya ba masa wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa annabi salati thumma madda yadayhi sana ya mika hannayensa thumma wada'aha ala almajlis sana ya aza hannun a wurin zama allazi kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu alaihi inda annabi yake zama min minbari daga minbarin sa thumma qala kana sayyid samitu Habiba sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah masoyina wa jalisu ala hadha majlis yana zaune a wannan wurin zaman ya ta'awwalu hadhihi al-aya yana fassara wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ku ji da kanku ba zai cutar da ku ba wanda ya bata in ku kuka shiru suratul ma'ida aya ta 105 thumma fassaraha sana annabi ya fassara wannan ayar fa kana tafsiruhu lana ya kasance fassaran da annabi wa aya ka salaf da kansa yana fassara aya kina annabi sallallahu alaihi wasallama an kala yace na'am kwarai kuwa laysa min qaumin an umila fihim bi munkarin babu wasu mutane da aka aikata mugun abu a cikinsu wa yufsadu fihim akwai barna a cikinsu bikabihin da mummunan abu walam yughayyiruhu ba su jara ba ba su hana ba Wala walam yunkiru ba su musanta ba illa haqqa ala allah illa haqqun ala allah sai da haƙƙi a wajen Allah ayya ummahum Allah ya game su bil uqubati jami'an da uquba gaba daya wannan ko a duniya ba haka ya faru ba sun malaika da bu lansana ba za a amsa musu ba a wannan yankin mu gaba daya ina ne suka dauki gora tsakani da Allah Eh? garin biyu ba mun zauna lafiya da iko Allah ba to inda aka je su ɗauka suka ta munafurci yanzu garuka nawa aka rufe garuka nawa aka tayar ka gani inda suka ɗauka dan a sun yarda su yaƙi mummunar abu sai Allah ya taimake su amma akwai garuka da suke to su ai mu mutane na mutanen mu ne za ka iya yan ta'adda masu zo sai amu ah, da jami'an tsoron muke ba da ku ba sai su yi kan tsalle suna ta murna ga sabon gari yanzu akwai shi ne <laughs> to haka Allah yake kayansa wannan ko a duniyar ce idan ka ga yanzu ai ko a tsarin hukuma mutum ya zo da bindiga ya zo da bom ya ajiye gidanka ba dukkan ku ɗaya ne har da ku za a yi ka zanto informansu ba ka zanto mai laifi ba haka a wajen Allah kuma a dakala uzba aibi udurai sana na bai shigar da hannayensa biyu a kunnuwansa sai na bakar kai da ya sa hannayensa biyu a kunnuwansa a kala sai da Allah a kona sami domin alhabibi in ban ji wannan hadisin daga bakin masoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa sammata Allah ka jebantar da kunne na ka sani zama kurma ibn mardawi ya kawo cikin kanzul ummat wato sai na bakar yayi hudu ba da bayan an nada shi khalifa akan mimbarin annabi yana karfafar gwiwar malamai su yi wa'azi hukumarsa gwamnatinsa tana karfafa masu wa'azi su yi wa'azi sai ke cewa fa a kunne na na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa ayar ya yi ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum ka san wani yanzu ka je wa'azi a wani gari an yi sabo sai ta ina ruwanka ka je ka ji da garin ku mana to wannan tantiri ne shaidan ne duk inda ka ga ala barna Allah ka yake saba masa to lalle lalle ka je ka gyara ba yi masa iyakar gari ba ba yi masa iyakar mutum ba duk sa Dan annabi ya ce duk wa'anda suka ga mutum yana aikata miyagun abubuwa hukuma ba ta eh, kwabe shi ba masu wazi ba su wa'azi ba to idan bala'i ya zo Allah zai lullaye su da bala'i ko fi ta addu'a Allah ba zai karba ba. Wani Usman radiyallahu anhu kala kana usai ta murudul ma'arufi bi umarni da kikkiawan aiki wani hau adil munkari ku yi hari da mummuna aiki. Wani Umar radiyallahu anhu daga sina Umar Allah ya kara masa yarda ya ce ma yamna ukun to me yake hana ku ne. Da zara aiki mustafiha in kun ga wawa ya yana keta arazan nasi mutuncin mutane me ya hana ku an ta'aribu alaihi ku musanta masa wanda la na biyu la ta'aribu ai la su me yasa ba za ku la ta'aribu alaihi ba za ku musanta masa ku ce ka daina mana wannan fatarcin kwana shi ba kalu suka ce na khafu lisana muna tsoron harshen sa ne don zai zazzage mu sai dora mana ashar kala ce to za ka adina ai wannan shi ya fi sauki an ta kunu a da ku halarci bala'in da zai faru ba haka ba kuna da shaguna shaguna ya kai goma a wuri daya sai wani dama ba shi da shago a wurin majalisa ne a wurin sai tsokano soja a wurin ya zunzunguri soja ya mare shi ya masa gwaral me zai faru sai zai iya ga tafiya a yi ya zo za fulaɗin wurin ku gaba ɗaya a rugurgu za ku so in kuna da tunani mai za ku yi za ku hana shi iya iya ya hana ta zarafi abu da sai ku daure ya tafi ma bariki din tafi a san goma sai a samu su zama kilai ku kai shi ku ce to wannan shi ne ko kuma ku ayi daure shi a jikin falwaya shi kenan ana zuwa sai ku ce o gaga shi nan shi yayi don haka ku je ku surfa shi in ba ba duk gaba ne za a hada ku ba Ba <laughs> haka lamar yake wajen Allah sai sa sai na Umar ya za ku bar wawa ya zai wawon shi a wurin da za ku je kwana shi kan Bala ya zo muku gaba da ko ba haka ba yanzu wanda ya fara wawon shi boko haram na ba mutum ɗaya ba da tun cin yadda da lokacin malam Jafar yake ta ihu a kai mutanen Maiduguri an zubar da kabilanci an daina shawa a kuno duka aka taru aka taya malam Jafar tun lokacin abin zai kai yadda ya kai aka kyale shi sau nawa yan sanda suke kama su bari tun abin bai girma ba to wannan haka ake gyara jama an ga mutum yana wawanci nan da na ake gyara masa kai kai me za ka mana ne irin wannan ah, ba nan ba abba wannan sakar shi za ka yi mana tun wuri ku taka masa birki وانه قال كودا غديش يتي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالمعروف والله كوريق امرني دك ايكي ولا تنهونا عن المنكر كو كوريق حالي ممونا ايكي او لا يسلطن الله او لا يسلطن عليكم كو لا تامرنا بالمعروف ولا تنهونا عن المنكر والله murudul ma'rufi ku yi umarni da kyakkyawan aiki ko shine wa an Usman radiyallahu anhu daga sai na Usman daga na Umar daga sai na Usman yanzu yana ɗauka mana khulafa'ur rashidun guda hudu kowanne yayi bayani akan wa'azi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna mun ji na Abubakar mun ji na Umar sura khalifa na uku Usman wani usman radiyallahu anhu kala tana usman yace muru bil ma'ruf ku yi umarni da kyakkyawan aiki wani hau anil munkari ku yi hani da mummuna aiki kabla an yi sallada alaikum shirarukum kafin Allah ya bada ya aza muku a shiraranku ya aza su a kanku wa yad'u alaihim khiyarukum alojin kuma masu girki su yi ta addu'a Allah ya sajabu lahum ba za a amsa musu ba ibn abi shayba ya kawo cikin kanzul umma ana ta wa'azi ana ta barna madadin ku yi wa'azi kun ji sai abu ya ji tura ku zo ku ta cewa ai ta addu'a ku ta yanka raƙumi sai ku yanka ku shiga kogi da jini ba abin da zai samu don babban gyaran barna din wa'azi malaman da za su wazin ku kuna faɗa da su matakin toshe kowane barna a duniya shine ayi wa'azi in an yi wa'azi saura zai zo da sauri wannan shi a wani kenan sannan kuma sana usman mun ji asarinsa wanda ibn abi shaiba ya kada abu ubay a cikin al ibn abi dunya a cikin sun da kuma kanzul ummal wa an ali ga sai na ali kuwa khalifa na hudu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala shi ma Allah kara masa yadda yace da ta'muruna bil ma'ruf wallahi ku yi umarni da kyakkyawan aiki wala tanhawunna 'anil munkari ko ku yi hani da mummunan aiki wala ta tajidanna fi amrillahi wallahi za ku samu alkhairai cikin al'amuran Allah in kun ki kuma aula ya yasumannakum ko Allah ya dandana muku aula yasumannakum ko su dandana muku aqwamun wasu mutane yu'azibunakum za su azabtar da ku wa yu'azibuhum Allah kuma Allah ya azabtar da su duk kaddara da wanda ya yi fada da boko haram suka sashi ali suka kashe shi da wanda ya fada da so ba kowa ya ko kudarsa ba ko kaddara ma kai da baka yi inkarin ba sau nawa ka gudu da kasuwa sau nawa yi kaza sau nawa kai kaza ko da sun zo sun kashe ka ba za ka shiga wuta ba ka shiga aljanna sun tafi da haƙƙinka amma ya duniya ma sun wahalar da kai wa an hukal kuma harin da sai na ali ya ce wannan ku kira wanda ya fi ne ne so la tamuruna bil ma'rufi wa la tanhawana 'anil munkari wala ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hali da mummuna kaula yi salladan na alaikum shirarakum kuma yi da uku yara kun fala yi sazabu lakum sasa ana idan da sallah ladani ya yace jama'a mai ta addu'a wayannan da suke mana na Allah sona asirin su liman yace banda ne ba ni na fada ba wannan yawo liman ne wannan lokaci da boko haram suke dauki dai dai to ko yi addu'a ma zai karbu ne ba an bar lokaci an bar wankin hula ya kai dare ba kasar ɗanka ya ci yana cikin kasar ƙaninka yana ci duk ba a taro an kwabe su ba suna ta kawo kuɗi ana ta ci Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya kar Allah sake maimaita mana wannan masifa wa alal amir bil ma'ruf wa nahy anil munkari wajibi na kan mai umarni da kyakkyawa da mai hani da mummuna an yabda bi nafsi awwalan ya fara gyara kansa tamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum lima taquluna ma la taf'alun wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islah ma wa ma tawfiqi illa billah sun ma'alahu sana ya gyara iyalansa wa auladahu da ƴaƴansa saniyan mataki na biyu ko an fusa kuma a halikun naran sun mal'aƙarin sanin dangogi sun maljira sai makota sun mazaƙiyyatun musulmi sanin sauran musulmi sai yanzu muna karatu makota suna ji in mun gama kun sai mu tura sauran musulmai a duniya su masu عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر يا كسن سيدنا عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء إن سيدنا عمر ينا سوء أحد متعني أبو زي كفا دوكا كر أي كذا ko a yi kaza takaddama ilali sai ya gabatar da iyalan ce ga dokar da kafa saboda haka ku ne na farko za ku bi doka kada sai ce la a'lamanna ahadan kada ku yarda in ga wani magariba zai ne magariba ina gudu ya ya Ka yi sallaka ya ce kar in san wani mutum tsaye daga cikinku wa ƙafi shay'in ya abka wani abu limanu hidu anu daga abinda na hana illa azu abtu lahu al-uquba sai na umar eh, sai na umar yace sai na abdullahi umar yace sai na ninninka masa uquba abinda na hana in naji wani yayi a gidana sai na ninninka masa uquba shi yasa ibn mas'ud ko ibn umar ko ibn mas'ud ina ji ibn mas'ud sai ya ce annabi ya tsine wa mata masu gashin kanti kaza kaza sai wata mata ta zo ta ce akwai akan matarka sai ta shiga ki duba shiga ta ce matar abdullahi in ga kanki sai ka kwaye babu gashin kanki su da zo ta tsaha babu sai ta aida tana da shi za ta zauna gidan nan ga gidansu za ta fi وعن عبد العزيز بن ابي بكر ان ابا بكر رضي الله عنه تزوج امراه من بني غدانه abu bakra ya auri wata mace daga kabilar bani ne kudana wa anna halakat sai matar ta rasu fa hamala ila al-maqabir sai dau wata zuwa ina makabarta da kai ta makabarta fa hala ikhwatuha sai ɗan uwanta suka shiga hala anan suka shiga baina huwa baina sala tsakaninsa da sallah yace ba za ka sallace ta ba fa qala sai yace musu la tafalu ku ya ga fa inni ahqqu bi salati minkum ni na cancanci in sallace ta sama da ku don mata ta ci qalu suka ce sadaka sahibu rasul jama'a abokin manzo Allah sahabin annabi yayi gaskiya ashe jama'a ta kiya suke za su suna son su kashe shi fa salla ala yayi sallaci gawar ثم دخل القبر سنه يشغل قبر يكبي غاور يسا فدفعوه دفعه anifan sai suka tunkuɗa shi an tunkuɗawa anifan mai tsanani mana yana bakin kabar yana ƙoƙarin abinan sai suka tunkuɗa shi da ƙarfi ya faɗa rub kabari gangan suka masa mugunta yana faɗa fa a alai sai su ma awamila ila ahli sai aka ɗau ko shi aka wajen danginsa fasaraka alaihi ma izin. sai suke masa ihu a wannan ranar ishiruna min wa bintin lahu ishiruna mutum ashirin min wa bintin lahu tun daga ɗansa da ƴarsa ƴaƴansa maza da mata da suka ga ya suma ya yi dogon suma sun ɗauka mutu sai suka fara ihu kun san ihu kuma sun amutu babu kyau a ala ko abdulaziz sai abdulaziz ya ce eh, yana mana magana kan abubakar wa ana yau mai izini a wani lokacin min afgharihim kina cikin kananansu ni a yaran kina cikin kanana sai shi abdulaziz a yi ɗan abubakar to yanzu yana ba mu kisar akan babansa abubakar ya ce fa a faɗa sai babanmu ya farfado ifaƙatan farfadowa faƙala sai sai la tasriqu alayya kar ihu fa wallahi na rantsa da Allah ma min nafsin takardu babu wata rai da za ta fita habbu ilayya wacce na fi so a gare ni min nafsi abi bakra sama da ran abubakar fa fazi sai mutane su ta firgita da kalu zai ce lima don me ya abana ya babana don me kake son ranka ya fita fa kala sai ce ni aksha ni ina tsoron an udrika zamanin in kai wata zamanin da la astati'u an amura bil ma'rufi ba zan iya umarni da kyakkyawan aiki ba wala anha anil munkari kuma ba zan iya hani ga mummunan aiki ba wala khaira babu alkhairi yawma idan a wannan lokacin duk lokacin da babu wanda zai yi umarni da kyakkyawa babu wanda zai hari da mummuna to babu alkhairi a duniya a lokacin kuma ila jumjubin. wannan kisa da muka ibn sa'ad ya kada ibn asaki ilajul jubn yadda ake magance tsoro idan mutum farin kura ne yana da tsoro ba zai iya faɗan gaskiya ba to ga yadda zai magance tsoro aljubn tsoro na naqidu shuja'a ne abin da yake warware jarumta an gane ko kishar jarumta ne tsoro wa inna ma ta'atta lalle yana zuwa ne aljubun tsoro min ta'zimil maqlub daga girmama wani halitta wani wanda Allah ya halitta wani siyanu azamatul khaliq da manta da girmama halitta Allah yayin da halittar da Allah ya halitta yana maka kwarjini shi kuma Allah ba ka ganin kwarjininsa to shine lokacin da ba za ka je ka faɗi gaskiya ba liza don haka fa ina alama nibtuliya bihi wajibi ne ga duk wani aka jarrabe shi da rashin da yawan tsoro ba zai iya faɗan gaskiya ba ayin tawili ya yi kiritin ɗinsa ya magance wannan tsoron bai ma yali da abu da yake tafe ga tablet ga syrup ga injection da za a maka da zai yi don ya samu maganin rashin tsoro na farko alkhawfu min Allah wa khashyati ya ji Allah ya ji tsoron Allah na farko ba zai ji tsoron Allah ba sai ya hararo girman Allah wa tafakkur kuma ya rika yin tunani fi qudrati a ikon da Allah yake da shi alal khalqi galiki ya duba Allah yana da iko akan halittu daga halittar duniya zuwa yanzu bulamomi nawa suka mutu lawanai nawa mai nawa sarakuna nawa shamanoni nawa gwamnoni nawa mataimakan gwamnoni nawa kwamishinoni nawa senatoci nawa har zuwa shugaban ƙasa nawa suka mutu shugaban ƙasan da yake kai ya mutu da soja Allah ji ba ba Allah ji kan murtala sannan kuma wanda ya sauka tsohon shugaban ƙasa ya mutu Allah ji ɗan shagari da kai shekara ba gwamna yana kai ya mutu Allah ji kan mal gwamnan yobe ga ya kowa a kaduna yana kai ya mutu mataimakin gwamna ya mutu allah jikan ce, zanna na borno kasuwanitoci gawane ne gawane saboda haka sai ya rina tunani ikon allah ya kashe wani a cikinsu wani mai mukamin allah ya saukar da shi wani sarauta yake an kube shi wani kuma shugaba ke an tsige shi wa tasarrufihi fi rizqi kuma ya dubi yadda Allah yake sarrafa arzikinsa na biyu at-ta'ammul lura fi haqiqatil makhluq kan haqiqanin halittu. ma'ana abin da zai magance maka tsoro na biyu tsoron kin tsaya mutane gaskiya to ka lura ma shi wannan da yake maka kwarjinin wane ne shi duk matsayinsa duk mulkinsa riga ne fa tsamma ne a yi wani rauni a yi kaza a sa sun ma ne ba. sai an kwaɓe shi tsirara kai ma ka yi tsirara ku iri ɗaya ne ba ba sarauta ba distinguishin ba abu ba wani raba ka yi tsirara yi tsirara shi nan ku zama iri ɗaya a nan ma kawai ku zama iri ɗaya a nan ku zama iri ɗaya sannan ka dubi haƙiƙanin sama menene ne mani ne ba ya zama jini ya zama tsoka sai aka sa masa rai kuma a haka din duk da kana tsoron sa din kumbinsa ɗan hanji ne hanjin kuwa kashi ne a ciki cikin hancin nan kuwa majina ne cikin bakin yawo ne sai ne ku da wani abu mai ɗaci ne cikin ruwa ne gishiri gishiri sai ne ku shi ne ga mutumin ko ya mutu kwana kare zai mutu ko ya mutu zai kumbura ko ya kumbura zai fashe su za su ci da zama ƙasa ma shi ne mutumin shi ne shi a baya ko shi abin da zai zama nan gaba to ne abin tsoro tsoro ne shi fal maqlub shi alita da'if mai rauni ne o je min kuwa duk karfin da aka ba mutum mai rauni ne a kowa bane mai rauni ne ajizun kasashe ne o ujiya ko yaya aka ba shi min kudra daga iko wala mai rauni ne jahilun jahili ne ma amma ruzuka mai ilmi duk ilimin da Allah ya ba wa mutum ya kwatanta shi da Allah jahili ne don duk ilimin sa ba haddasa duk yadda ya san kwamfuta duk yadda ya zama guru a komai ya san me zai faru an jima ba ballantara gobe faƙirun talaka ne mahama wahaba min ghina duk abin da ya kyautar na wadata talaka ne shi ka ah, talaka ne duk ka. sai ga yan fawa na su raba ka da shi ba ka zama talaka ba duk ka in ka mutu ba zai bi ka ba ba ka zama talaka ba ba ka nan da kuɗi amma baka da lafiya likita ya ce karka ci jan nama karka ci kaza karka ci gishiri karka ci magi karka sha sukari so eh, eh, ba kai talaka ba kana da jibajibai kana da menene za ka je dubai za ka je kaza kada ka za kallo ba za ka taba ba ko talakan da dama shi ma wannan talakan shi ma yana da wannan ciwon an hana shi ceciyar nan to dama ba shi da kudin ceciyar ka kai ko kana da kudi an hana ka duk kudin mutum talaka ne sai Allah ya so sai ya sa maka lalura da ba zai ciwo ba sai ka sai takalmi mai tsada Allah ya sa maka paralyze so ina za ka je ina za ka je kana zaune a ɗakin shekara goma shekara sha biyar za ka wani shekara ashirin ɗakin sa ba zai leka waje takalmi sai dai ya gansu Malam ya ci gaba da cewa to wannan fa shine dan adam wannan da yake maka kwarjini yanzu da jininsa ya hau ya yi tsanani ma zubewa zai yi ba zai sai na yake ba na uku annabru ilal awaki abinda zai cire maka tsoro ka ga kallon karshen su in mai mulki ne kar ya tsoratar da kai don yana fada da addini aduwar fir'auna ya yi fada da addini karshen sa mai ruwa ya cinye shi wani iskanci ne fir'auna bai gawa da an kasa jana'izar su har yau ha ma da wani iskanci ne bai yi ba ba Allah ya halakar da shi ba fa kullun akhadna bi dhanbi sannan kuma ga ƙaruna mai kuɗi kar kuɗi wani ya maka kwarjini ƙaruna da shi da gidan sun nutse a kam na bihi wa bidare hil'am kwanjin mutum da ƙarfinsa da moses dinsa kada ya tsoratar da kai samu da da adada da zuke man a minna kowa sai sai allah halakar da su da tsawa kawai sai wan tsawa gozin dai Eh, tsawa ɗaya kawai Allah ya yi sai bozonsu yayin da suke gadara su ƙarfi ne iska Allah ya turo musu saba a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية هر على يقول شمك فهل ترى لهم من باكيا زاقي دنيا كاغو wasu sun rage سر ba mamaki da ce. baka ji wani surage rage ba amma bakakanka ya taba baka labari hal fi istu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza shin ka ji motsin wani ko ka ji wani kakanka na uku ya ce mun rayu da ba'ade ko ba da babu wanda ya ji sun wuce kenan saboda haka a sai ka rika tunani ai masu mulkin da Allah ya gama da su kamar yau ba a yi su saboda aka wucewa zai kuma da ci gaba da cewa ah, annabru ila ilal awakin ko ka kalli karshen su ba ƙaunar haqq maganar gaskiya fadin gaskiya layan yamna'u rizqan ba zai hana ka yin kudi ba fa yawwa har ka ɗauka in na yi fara faɗin gaskiya ba zan samu zakka ba Faɗin gaskiya ba zai hana ga kudi ba yin faɗin gaskiya kuma ba zai sa ka yi kudi ba wala yuqsiru umran fadin gaskiya ba zai rage mutum rayuwa ba in kana fadan gaskiya in Allah kaddara zaka yi kudi zaka yi kudi in ko baka fadan gaskiya don kwaɗayi in Allah ya so zaka mutu da yunwa sannan kuma baya rage wa mutum kwana da fadan gaskiya yana rage wa mutum kwana ai malam jabar da tuntuni an kaje shi ba sai yayi furfura ba da faɗan gaskiya yana sa mutum ya mutu kwana da wuri da shai ismail idrisa tuntun ya mutu ba sai ya zo ya tsufan ya zo rasu ba da faɗan gaskiya yana rage wa mutum kwana da eh, shai sani a jingiri ya daɗe da mutuwa don ramadan biyu uku da ya wuce ma an zuwa tayar masa da bom allah ya kaddara ba yi nasara ba da faɗan gaskiya zai sa a mutu da shi buhari da tuntun ya mutu an taɓa a takin ɗinsa a kayi masa daban an buɗe motar sauta da faɗin gaskiya zai samu tun ya mutu da shan abdulwahab imamu ahalus suna wal jama'a ai kowa ya saba garau yake faɗan magana da bai kai wani da yanzu gashin ba baki ko ɗaya sama da shekara goma da ya wuce bayan kashe malam jafar ya fitowar muhammad yusuf sun je aziya sun je da wasu buhunan menene menene watsawa ya kai ta kusa fi ɗan banza ba masu ba masu bayan ku banza ba ku kashe shi ba sun nan ya fada yanzu ga muna 2019 shekara tara sai ƙara lafiya ke da harshen sunna ko da aka faɗin gaskiya ba ya rage mutum rayuwa in ga mutum ya mutu su ne ya ƙare ba aka dr jalo jalingo ba ya yi ta ja da baban sun kai na taraba wanda ya matsa musulmai yana yi wa dr jalo zalingo barazana dr zalingo ya hada shi da allah allah ya daga shi a jirgi sai buga shi baba sun kai sai ya hauka sai zama haukaci wuyansa baya rukuwa ya dan rayu wasu shekaru fadal fadal haka sai ya mutu sai matarsa ta musulunta ta auri wani dan gaye musulmi suna abu da ya faru da haka faɗan gaskiya ya rage abu na gado ka ja da jalingo ga nan lafiya lau a ƙoshe da iliminsa sai tawazu da kana'a Allah ƙara masa lafiya da haka faɗan gaskiya ya rage musun kwanaki a rayuwarsa wal wuqufi ya zalim aiwa a gaban azzalimi la yulghi hayatan Ba ya kalwantar da rayuwa wala yanfi dukkan baya kore ambato bainama shahadatu fi sabilillah yayin da shahada ta hanyar Allah ko ta da sadaukarwa radbatun abun kwaɗayi ne shi ma inda Allah game da abin da yake na Allah fi a cikin ta izzul duniya ka samu izzar duniya wal fawz bi al akhir da rabotuwa da ni'imar lahira amma in shi'a da suke ta wawanci da hauka suke ta faɗa da gwamnati ba su da gaskiya yar zazzafi tana zuga su sai zanga-zanga ta buya da bai ba ubanta ga kama ba tana wasu turanci babansu zazzafi ya hana ku makaranta kun bar garukanku kun je kuna ta tada hankali a abuja shi kuma zazzafi duk ƴaƴansa ya tura su turai sai karatu yarinyarsa da take turanci za ta ce turiya ce don ta je eh, jagororin shi sun ce sun janye zanga-zanga sai ta ina a da a yi zanga-zanga don babanta ya ce ita kuma tana can tana ta karatu ta hana ya babansa kuma ya hana yaran najeriya karatu sun je suna ta zanga-zanga in babanta da mamarta ne fa mamarta ce fa aka rike da babanta amma tana can da bai ta zo a iska ta tarihi ma na'ura ya kankan kai sa da turanci duk da ubanta da ya yi tana zuga ƴaƴan talaka suna mutuwa eh a to yaran ta ne mana ba su zuwa abu da zuwa ne ba ba inni yara rama ala ta rauna ba ne ya rabu na rabbul alamin ba kan shaidan ne ai tun da babanta ne sai ta hau jirgi ta zo mamarta ne sai ta hau jirgi ta zo ka ce to bismillah gani na a gaba amma ta zuga mutane su mutu ɗaya mutane su mutu ita tana can makaranta a ciro mata babanta ko ba za a ciro shi ba bayyana ma a haza ita duk tare da haka ya fitatun abu ne mai sauƙi lilgaya matuƙa ya ƙudu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa ma yusibu shahidu abinda zai samu shahidi mina shahada na shahada ba abinda zai same sa na raɗaɗi shahidi original ba shahidi shi a ko boko haram ba sojan da yake fada da shi'a ko boko haram ko wanda yake fada da yan ta'adda a samu zaman lafiya in ya mutu yana musulmi shi ake kira shahidi ba barawo ba ba fasiki ba dan da zaune tsaye ba shahidi ya zo mutuwa annabi ya ce mutuwar zai zanto misla wakhaz ibra kamar hudawan allura malam jafar an kai shi ko ne zanga zanga kasan albani an kai shi akwai wanda ya zanga-zanga ga san to kasan suna dai ba addinin tarzoma ba amma su yanzu wannan da aka kama shi wani irin zanga-zanga ne ba yi ba haɓu haƙuri sai ali suna ba ɗan tawaye ba ne shi ne ma'aikibin shahidu mina shahada babu abin da zai samu shahidi ya zo shahada illa nisul sai dai misalin waqtil ibra eh, hudawa allura kamar allura za maka lura farko ana tsinta ana son za maka jaka to haka kawai shaidu zai je fitar rai imam muslim ya kawo na hadisi a sahih muslim imam ahmad ya kawo a musnad turmuzi ya kawo suna hadisi mai lamba 1668 da bi kitabul jihad sa hassan ne ibn hibban ya inganta wa fi riwaya a wata ruwaya ma yajidu shahidu min al babu abin da shahidi zai ji daga kisa illa kama ya ji da adukun sai dai kamar abin da ɗayan zai ji min masil kursa daga shafan kurji kursa kurji kamar yadda kurji zai masa Mu tsara mutsala atu siratul mujahidai karanta sirar mujahidai na asali ba yan ta'adda ba zai cire masa tsoro al-abdal bara da wal Maha ya doki a shuja'an masu jarumta اهل العلماء كانوا يسمعون ما لم الاخيار نقل والدعاء ما صدع اواء الاحرار وانا ان تسوء وكانت تاريخهم شيء زي سيمكا مكا سيكون نجي التعويض النفسي التربية انشد زوجها على البذل وجنبها يروى والعطاء alal bazli wal aba bayarwa mana kyauta bazl da aba duka bayarwa sai mu gane insha Allah ta'ala juma'a ne za su mu tashi akan al-izza abin mu faɗa na daidai Allah samu mu tare ya alada kuskure ko kuma tuntuna insha Allah ya mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu